Dr. Sa'idu al ya kawo a cikin littafin Sahihul Muslim yau za mu yi darasi na hudu insha Allah za mu tashi du'a'ul jilsati baina sajdatain du'a'ul jilsa baina sajdatain wato addu'an da ake yi in an zauna tsakanin sujada guda biyu in kai sujjada ta farko ka zauna kafin ka tafi sujada ta biyu wace irin addu'a ya kamata kai yace addu'a ta farko rabbin gifirli rabbin gifirli rabbin gifirli rabbin gifirli wannan kuma an samo shi daga hadisin Huzaifatu bin al-Yaman yace manzon Allah yace yayi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran da daddare sai ya ji manzon Allah sama yana faɗa tsakanin sujjadu guda biyu rabbin gifirli rabbin gifirli ne sujjadan farko ya zauna kafin ya tafi sujjada ta biyu fassara wannan addu'an shine rabbin gifirli ya Allah ka gafarta mini rabbin gifirli ya Allah ka gafarta mini asalin sa rabbi sai aka shafe ya ul mutakallim ya halatta ala rabbi saboda rabbi ya ubangiji na in gifirli ka gafarta mini ka sake cewa rabbi ya ubangiji na in gifirli ka gafarta mini shine rabbin gifirli rabbin gifirli bangiji ta ala yana son nashi a wurin addu'a kai ta maimaitawa shi yasa a babin addu'a ana son itinabi wato ka ta lafuza kai ta maimaita abu Allah yana son mai nashi a addu'a wannan ita ce addu'a da ake tsakanin sujjada da sujjada wannan kuwa zai sa ka samu nitsuwa a wannan dan tsakanin sabani yanda wani da ya dago daga sujjadan kawai yana dan zama sai sake tafiya sujjada ta bai samu nitsuwa bainar sajdatayni ba tsakanin sujjadu guda biyun ba wannan hadisin wato abu dawud ya ruwaito shi da ibnu maja kuma hadisi ne ingantacce addu'a ta gaba allahumma ghafirli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni warfa'ni allahumma ghafirli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni warfa'ni wannan hadisin ashabu sunan suka ruwaito shi in banda nasa'i wato abu dawud da tirmidhi da ibnu maja. kuma hadisi ne wanda yake ingantacce shi Sheikh Nasiruddin Albani ya inganta shi hadisin Abdullahi bin Abbas yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa tsakanin sujjada guda biyu yana yin wannan addu'a ne a tsakanin sujjada guda biyu in ya dago daga sujjada kafin ya tafi sujjada ta biyu ga fassaran addu'a Allahumma ghafirli ya Allah ka gafarta mini warhamni kai mini rahama ka ji kaina ka tausaya mini a lahira ka bani rahamarka ita ce aljanna ni ka shiryar da ni in zama mutumin kirki bawan Allah in zama ina kan tafarkinka a rayuwata ta duniya wajburni Allah ka tsora ta? aljabru shine ba mutum ya karye sai a tsora shi Sau saboda haka wajburni ka tsora ni ma'ana ya Allah ni karyayye ne a nan duniya ka tsora ni wasu malamai suka ce ya Allah ma'anansa ya Allah ina tare da talauci ka azurta ni mutu ya talauci ya karye kenan in ya samu wadata ya tsoro za a ce wani arzikinsa ya karye ai wani ya karye yanzu bai da jari sai Allah ka tsora ni wajburni wato na kasan da nake da shi a rayuwata Allah ka tsora ni ka ɗauke min na ƙasa ɗin ta waya shi ne nan wajibur ne raunin da nake da shi Allah ka ƙarfafa ni duk zai ɗau wannan ma'ana sannan wa ni, ya Allah ka bani lafiya daga dukkan bala'i da rashin lafiya da cututtuka da duk wata musiba Allah ka kare ni Shi shine ma'anan ni ka bani lafiya daga musibun duniya da bala'i da cututtuka sannan warzuqni ya Allah ka azurta ni ka sa na rayu ina mai arziki wato sama a cikin addu'o'insa akwai neman arziki akwai neman arziki warzuqni ka raya ni ina mai arziki amma an samu wani hadisi kuma akwai neman tsari daga talauci Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqri yace Allah ina neman tsarinka daga kafurci da talauci Allah ka tsare ni daga kafurci ka tsare ni kuma daga talauci yasa ka ruwato daga sayyidina Ali yace kadal kadal faqar wa an yakuna kufran yace talauci ya kusa ya zama kafurci saboda manzo Allah ya hada su riya ne mi tsari da su ma'ana cutarwan su sama samu wani hadisi kuma Allahumma ahyini miskinan wa abidni miskinan wa shurni fi zumratil masakin karani miskini wannan ba miskini ana nufin talaka wanda ba da cinye ko na gobe ba a yasa suka ce miskini ai mai kuɗi ne ya fi talaka ya fi fakiri arziki yana da ɗan wadata sai dai bayi da abin da zai ishe shi to sai malamai suka yi saɓani magana ta sama mai kuɗi ne ko talaka ne mai kuɗi ne ko ta in ka lura wata ran zai kwana bai ci abinci ba bai da komi a gidansa za a yi kwana uku ba tsora tukunya a gidansa ba sai dibino da ruwa kawai a ci dibino a sha ruwa duk rashin wadata ne cikinsa zai dan farya sai ya sa duwatsu guda biyu ya daure cikin in ba haka fatan cikin zai dinga rawa saboda yunwa Wanzu ka ce talaka ne amma an ka duba kuma cewa manzon sama yana kyauta ba wanda ya fi shi kyauta yana ba da garken dabbobi ga miskini da ya zo daga kauye to wannan kuwa sai nuna maka mawadaci ne saboda fasidu shay ila yuti in ba ka da wadata ka isa ka zama mai kyauta ai ba a gane mutum mai kyauta ne ko marar kyauta sai ya yi arziki sai yana da wadata zance mafi inganci mazala ta sama mawadaci ne don ya roƙi wadata ya nemi tsari daga talauci sai dai shi abun hannun baya zama ne da an bashi zai miƙa yana samu zai dinga bayarwa ya dinga bayarwa har abun ya ƙare sai kuma ya sake zuwa daga baya amma ba talaka ba ne inda talaka ne ba zai iya kyauta mai girma ba a ce kuma ya fi kowa kyauta kana a jawadan nas in bai da shi a za a iya fi kowa kyauta sai dai shi abun baya da an kawo kawai shi ne sai zama babu kin kiri tunkiri akan alkarim min alghina saidu harbun lil al ali wani yace kada ki inkarin mutum mai kyauta kuma a ce yau bai da koko kamar ruwa ne in ya taho ya samu wuri mai tudu bai zai iya haura ba baya zai to haka nan kuɗin da sun zo sai su fita suna zuwa sai ya mika kawai sai wata ne zama bai da kuɗi kuma mawadaci ne Saka ba a inkarin a ce wani mawadaci ne yau kuma ba da kokobo ba a inkarin wannan. Manzala ta salama haka yake. Warzukuni ka azirta ni in ji manzala ta sama yana roƙon Ubangiji ta ala arziki. Sannan warfa'ani ka ɗaukaka ni a duniya da lahira. Ka ɗaukaka daraja ta a duniya da lahira. Ina da kyau mutum ya nemi ɗaukaka ko ya ya roƙi Allah ya ɗaukaka darajansa don kar ya walakanta a duniya. amma sai dai shi din kar ya dinga ganin kansa cewa shi wani abu ne Shi ne wanda aka hana don wannan zai sa shi girman kai yasa daga cikin addu'o'in manzon Allah ta sanar akwai Allahumma ja'alni fi aini sabiran wa fi ayuni nasi kabira ya Allah ka sa ni a ido na dinga gani na dan karami amma a idon mutane kuma in zama babba to shine ka ci ɗaukakan kenan amma in kana ganin kanka kai ma madaukaki ne to wannan zai sa maka girman kai zaka halaka a duniya amma mutane su dinga ganin ka babba kai kuma kana ganin kanka karami wannan shine ka samu rayuwa mai kyau kenan irin wanda ake bukata sai baka damu da daukakan ba to warfani ka azri abun nan ka daukaka ni a duniya da lahira to ne eh, addu'ar ingantacciyar addu'a wanda Abdullahi bin Abbas ya ruwaito mana cewa manzala ta sallama yana yin ta yana yin ta yana da kyau mutum ta kunshi abubuwa da yawa roƙon gafara na zunubai don su ne za su kai ka wutan jahannama sannan ga roƙon rahamar Allah ta'ala aljannarsa bayan ka mutu ga roƙon shiriya shine wahadi ne ka zama mai shiriya a nan duniya ka zama kana kan tafarki madaidaici sannan ga kuma roƙon Allah ya karfafa dukkan wani rauninka duk ka Allah ya dora ka duk wani tawaya da kake da shi Allah ya cire maka wannan tawayan ga kuma ya baka lafiya daga dukkan wani bala'i kar ya same ka ko ya dauke maka bala'in in ya same ka ga kuma roƙon arziki ga roƙon daraja a duniya da lahira wannan addu'an ta kunshi abubuwa da yawa duk abin da kake bukata na duniya da lahira addu'an ta kunshe shi kamar rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ita ce addu'a jami'a addu'an da ta taro alkhairin duniya da lahira gaba daya to wannan ma makamanciyar wannan ne ba abin da ka bari ba ka roƙa ba komi ka roƙa ana Allahumma ghafir warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni warfa'ni tsakanin sujjada da sujjada ko kai duka addu'o'in biyu ko kai daya ko kuma gobe yau in kai wannan an kuma kai wannan ko a cikin sallan ka bambanta sujada tsakanin sujado guda biyu na raka'an farko kai wannan ta biyu kai wannan ta uku kai wannan ta hudu kai wannan shikenan kaga sallanka zaka ci riba biyu gashi ka sauke wajibi kuma gashi ka roki falala da yawa daga wurin ubangiji subhanahu wataala kuma an fi karban addu'a a cikin sallah to da ka sai mu kula da wannan addu'o'in mu dinga yin su na gaba shine du'a usujudi tilawa addu'an sujjadan tilawa akwai surare da aka ware alqur'ani in ka zo kansu za ka yi sujjada suna nan wurare goma sha ɗaya kuma cikin alkur'ani in kana karanta akwai inda aka yi alaman cewa nan wurin sujjada ne sai kai sujjada ne to sujjadan kuma tana da falala manzala sun haice idan dan adam ya karanta alkur'ani ya yi sujjada to sai shaidan ya dinga cewa an umarci ɗan adam ya yi sujjada yana da aljanna ya ce wayo Allahnsa ya shiga uku an umarci ɗan adam ya yi sujjada sakamakonsa aljanna ne shi kuma shaidan ɗin ya ce an umarce shi ya yi sujjada bai yi ba yanzu sakamakonsa wutar jahannama don abin da ya hallaka abin nan shaidan kenan ya yi sujjada ya ki yayi yi wa annabi adam sujjada da umarnin Allah ya ce bai zai yi ba to shi yasa duk lokacin da ɗan adam ya yi sujjada to shaidan yana cikin takin hankali don abin da ya halakar da shi shine kin yin sujjada ɗan adam kuma yana yi ko su sujudu tilawa ko sujada a sallah ko irin in kai rafkan wannan kai sujadan kabli ko ba'di aya na yin sa ne tarqiman li shaytan don je mai hanci shaytan sai ga shi daya tashi yana gudu da ne ya lalata maka sallah in kai sujadan kabli ko ba'di sai ga yana gudu yana tusa yana tusa yana gudu ya halaka saboda haka mutum ya dinga sujjadan tilawa ko a sallah ko a wajen sallah duk ya halatta sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don ka je mai hancin shaidan kuma ka samu aljanna da sawabin wannan addu'a ta farko idan mutum ya yi sujjada din ana yin addu'a a sujudu tilawa sujudan tilawa addu'a ta farko ita ce Sajjada sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin ko kace sajada wajhi ko wajhiya dutse sajada wajhi lillazi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi fa tabarakallahu ahsanul khaliqin in kai sujadan tilawa addu'an da zaka yi kenan sannan ku ya tabbata hadisin Aisha radiyallahu anha tace manzala ta sama ya kasance in yi sujjada na alqur'ani ma'ana sujudu tilawa sujadan karatu alqur'ani da daddare yana karanta wannan addu'a wannan addu'an Tirmidhi ya ruwaito da Imam Ahmad da Hakim a riwayan Hakim ne aka samu karin fa tabarakallahu ahsanul khaliqin hadisi ne ingantacce to da haka kenan wannan ita ce addu'an da ake yi ko ɗaya daga cikin addu'o'in da ake don an yi sujjadan tilawa fassaran ta shine sajada wajahi fiska na ta yi sujjada dama mutum fiskansa ne yake kaiwa ƙasa goshin sai taɓa ƙasa da hancinsa shine ya sujjada in ne bi ko ina daraja a jikinka shine fiska wanda ko faɗa kake da mutum ba yadda kamare shi ba a addinin musulunci ko matarka ta ɓata maka rai ba yadda kamare ta ba saboda shine mafi ɗaukaka a jikin mutum to kuma shine wanda za ka kaskantar da shi ya zama kayi ibada wanda baya ɗaukan wata ma'ana sai ibada in kai sujjada wa Allah ka bauta masa in kai wa sujjada wa wani mutum daban ko wani abu daban shi ma ka bauta masa ba wani tarihi da za ka kawo kuma ka ce a'a ah, ni fa ba ina nufin na bauta masa wani ina nufin gaisuwa ne ya ce a'a ai ita sujjada ba ta ɗaukan wani tarihi sai me sai ibada don ƙarshen kaskantar da kai ke ka kai goshin ka ƙasa ne ka gama kaskantar da kai to ibada kuma ita ce kololuwa wajen kaskantar da kai Allah ta shi kaɗai ake yi wa yace waje wajahi fiska na ta yi sujjada lillazi khalaqahu ga wanda ya halitte ta fiska na ta yi sujjada ga wanda ya halitte ta wa shaqqa sam'ahu kuma ya tsaga jin fiska wato shine kunni Allah ta'ala ya tsaga kunne daga fiska ɗin. wa basarahu da ganin shi shine ainihin ido duk Allah ne ya tsaga shi da ya fiskan ya fidda kunne ya fidda ido bi haulihi da dabaransa wa kuwatihi da ƙarfinsa, ba wani ne ya taimake shi ba ba wani ne kuma ya nuna masa ga da za a yi ba yanzu kai zaka iya zuwa ka tsara wani abun ka wani wanda ya fi ka dabara sai zai fi a da ba haka za kamata kai ba kamata kai kaza kai kaza ne sai ka kuma hakan din ya fi wani abun kuma kana son kai shi baka da karfin yin sa sai wani ya ya taimake ka ko sai ka biya an maka ma to ubangiji ta ala duk halitta sa yana yi da dabaransa da karfin sa ba mai koya masa dabara ba mai taimakon sa shi kadai yake yi ba buƙatar taimako saboda kamili ne amma dan adam tara ne bai cika goma ba Allah ta'ala ya ce fiska na ta yi sujjada ga wanda ya halitte ta shi ne ubangiji ta'ala dama ba sujjada sai ga Allah ya za jin fiskan da ganin fiskan da dabaransa da karfinsa fa Allah ahsanul khaliqin albarkatun Allah sun yawaita wanda fi kowa iya halitta Allah ta'ala ya fi kowa iya halitta kuma duk yanda ya abu baka yi saka zo ka ce da za ka yi shi yanda ya tsara fiskan dan adam ya fitar da ido guda biyu da hanci da baki da kunne a gefe da gefe ba yanda za a kai kuma ka zo ka ce wai da hancin ya kamata ya zama a tsakiyar kada zai fi dacewa ko hancin ya kamata ya zama a kuma tu ɗaya a kuma tun hagu ɗaya a kuma tun hagu da za mai da dan adam haka sai muni ko bakinsa yana sa ido yana ƙasa ko kunnuwansa suna gefe da gefe na kansa ba a kusa da fiskar tun mutum sai ya canja halitta to da haka umarni ta ba wanda ya fi shi ya halitta shine ya tsaga kunne kunnen akwai aya a ciki wata koba ne cikin kunne da wani gashi kar dotti ya shiga shike na yin magana in iska ta magana ta shigo shike nan sai ji yana fahimta me ake faɗa kuma Allah ta'ala ya kunnen da fata bai yi shi kashi ba inda kashi ne in ka zo kwanciya zai to kare ka kawai in ka je ka dan bugu da wani wuri sai karye nan sai fashi sai ka dawo baka da kunne amma duk inda ya taba sai ya natsu kawai in ka tashi kuma sai sake dawa yanda yake akwai wanda ya fi Allah ya halitta babu idon kan na aka masa marfi yana jin wani abu zai shigo baka san lokacin da zai rufu ba ma sai ka ji ya rufe kuma da wani gashi a saman idon wanda ko baka rufe ido ba wannan gashin kariya ne na idon da za a cire gashin kuma idon zai samu damuwa sai hikima ce ta ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda shine ahsanul khaliqin wannan addu'an tana nuna girman Allah subhanahu wa ta'ala da iya halittansa in kai sujjadan tilawa sai kai wannan addu'a ta biyu Allahumma aktub li biha indaka ajran wa ba'anni biha wizran waj'al hali indaka dhukran wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min abdika daud addu'a ta biyu kenan wannan kuma ta tabbata daga hadisin Abdullahi bin Abbas wanda Imam Tirmidhi da Hakim suka ruwaito ingantaccen hadisi wani mutum ya zo wajen manzo Allah sallallahu sai ya ce wa manzo Allah sama ni fa je da dare na yi mafarki na gani ina bacci ina sallah shikenan da nayi sallah din sai na zo wurin sujjada sai nayi sujjada ina sallah a bayan wata bishiya ne yace ina sallah a bayan wata bishiya a cikin mafarki na gani sai na zo wurin sujjada a Qur'ani sai nayi sujjada to da nayi sujjada din a cikin sujjadan nawa ina yin sujjada ita ma bishiyan sai ta yi sujjada da ta yi sujjada sai na ji ta tana karanta wannan addu'a ita bishiyan ne ba take karanta wannan addu'a da muka karanta اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وباعني بها وزرا واجعلها لي عندك ذكرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود yace sai na ji wannan bishiyan tana yin wannan addu'a nan da ya ba mazala ta salama labari Abdullahi bin Abbas yace wata ran mazala ta sama sai karanta wurin sujjada da ya karanta wurin sujjada kawai sai na je yana yin irin wannan addu'a kamar yanda shi mutumin ya bada labari kuma irin addu'ar da wannan bishiyar ta yi sai manzo Allah ya karanta kenan ya zama shari'a ko wato mafarki yana zama shari'a idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da mafarkin yace shari'a ne ko yace haka abun yake ko ya aikata amma in ba haka ba kuma ba yanda za a yi wani mafarki yau kuma zai dire yau da safe ce mana ai ga abu kaza shari'a ne ba zai taɓa yiwa dan shi ba annabin Allah bane to kaga sabai sun yi ta mafarki kamar na kiran sallah mafarki ne maza Allah ya tabbatar da shi haka wannan ma mafarki ne da makamancin wani ko ne wani abu haka kawai ba a mafarki ba in manzo Allah sallallahu ya tabbatar da shi sai zama shari'a in kuma ba shari'a bane zai ce sam kar a sake yin wannan abu amma ba a bauta Allah da mafarki sai in ya tabbata a sunna to zaka sai ta zama sunna ce ta kaririya mana sunna ce da manzo Allah ya tabbatar da ita amma in ba haka ba ba za a yi mafarki a ce kuma ya zama shari'a ba wani hadisi ingantacce ne fasaran addu'an Allahumma maktub li biha indaka ajran ya Allah ka rubuta mini biha da wannan sujjadan da nayi ajran lada indaka a wurinka ya Allah ka bani ladan wannan sujjadan da nayi ba wanda ya san iya adadin ladan da ake barwa in mutum ya sujjada sai Allah subhanahu wataala yace wa ba'anni biha wizran kuma ka sarayar min da zunubi da wannan sujjadan gabarina shi shine zunubi wada ma'ana hudda ka aji ana cewa wada ya aji kuma ana cewa wada ya dauke yana daga cikin al'abudat saboda haka ka kankare min zunubaina da sababin wannan sujjadan ya ubangiji ta'ala yana wasu da sujjadan sa kyawawan ayyuka waje alhali inda ka zukuran ya Allah ka sanya mini wannan sujjadan ya zama ajiya ne na lada a wurinka shine ma'anar zukuran wasu suka ce to tunda a ce an faɗi lada zukuran in zai zama ka sanya wannan sujadan da zama wata taska ne na arziki a wurinka wanda ka tana dami ne duk zai iya ɗaukan ma'ana guda biyu tarin lada tarin arziki wata kabbal hamini ba wata kabbala ha ba ka gyara wata kabbal hamini don fili amri ne ka karɓi wannan sujadan daga wurina kama ha min abdika Dawud kama yadda ka karbe ta daga bawanka Annabi Dawud alaihi salatu wassalam kama yadda Annabi Dawud ya sujjada ka karba ka bashi lada to ni ma ka karba ka bani lada to wayannan sune addu'o'i guda biyu waɗanda ake yi idan an yi sujjadan tilawa ko ka yi su a haɗe ko ka dau ɗaya ko wata ran kai wannan wata ran kuma ka ɗauki wannan sai na gaba a tashahhud idan ka gama sujjada duk mun yi mun addu'an bude sallah mun yi ainihin addu'o'in ruku'u da na sujjada da kuma tsakanin sujjada da sujjada da kuma kila in kana qira'a zaka iso wurin sujjada kai sujjada ga irin addu'an da ya kamata kai to kuma yanzu sai tahiya ka zauna kenan zaman tsakiya ko kuma zaman ƙarshe to ga addu'an da ake ko zikirin da ake yi a tahiya a zaman farko ko zama na biyu shine attahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wannan hadisin bukari da muslim suka rawaito shi ingantaccen hadisi daga hadisin abdullahi bin mas'ud yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace fa idza jalasa ahdukum fi salati falyaqul attahiyatu lillahi idan manzala kama ya ce idan ɗayan ku ya zauna a wurin sallah sawa'un zaman farko ko na biyu fal ya kul ya ce sai aka ambaci tahiyan nan attahiyatu lillahi wasalawatu salawatu was tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيتي ثم يتخير بعد من الكلام ما شاء a wata riwayan sun mai takhayyar ba'du min ad-du'a'i a'jabahu a'jabahu in ya gama sai ya zaɓi kuma irin addu'an da yake ga ya kamata yi bayan ta hiyaɗi ya zaɓa ya zaɓi irin addu'an da yake so to ne ita ce sahiyan da abdullahi bin mas'ud ya ruwaito wanda kuma ita ce sahiyan da tafi kowace inganci da shahara inganci da shahara ita tafi inganci ita tafi shahara attahiyatu lillahi was salawatu wat tayyibatu sai ka ci gaba assalamu alaikum assalamu alayka ayyuhan nabiy ita tafi inganci kuma ita tafi sha me ma'ana ita tafi inganci bukhari da muslim ne suka ruwaito ta sauran kuma imma ya zama wato wani ne daga cikin ashabu sunan ya ruwaito ta ko kuma ya zama sai daga cikin bukhari ko muslim saboda haka wannan ita ce tahiya wanda tafi inganci amma akwai wasu tahiyan kuma da suka inganta wanda su ma in kai yayi amma ina ma da za ka yi wannan maimakon wa'incan ne kafin mu zo kan wa'incan bari mu fassara wannan attahiyatu lillahi daɗaɗan gaisuwa ko kyawawan gaisuwa sun tabbata ga Allah shi ma nan attahiyya jam'u tahiyya wasu fassara ibada ibadu sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wasu kwace attahiyatu ba ana nufin gaisuwa ana nufin al-ihya ba tahiyya bane ba na gaisuwa bane al-ihya rayawa ya tabbata ga Allah ta'ala amma zance mafi inganci ba rayawa ake nufi ba attahiyatu dan gaisuwa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala akwai gaisuwoyi da ake a duniya wanda ake wa sarakuna kamar ran kai daɗe ko kuma abin nan Allah ya ja ka da girman rawaninka da makamanci irin wayan to duk wata addu'a da za a yi wani mai mulki na cewa ya abin nan ya daɗe a duniya yana raye ko Allah ya wa mulkinsa albarka ko makamancin wannan dukkanin su Ubangiji ta'ala ne ya fi cancanta da su fiye da sarkin. Yasa suka fassara a albaqa'u wanzuwa a duniya, ko a rayuwa mai albarka ta dindindin ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala duk wata gaisuwa da za ka yi in ka lura sarakuna irin gaisuwan da ake mutu kenan irin su ya daɗe Allah ya ja zamanin ina ji shi yasa sarakuna ba sa mutuwa da wuri galibi saboda addu'an da ake mutu ko ba haka wani ka zo wani zarki da ya mutu yana matashi ta wuya ka samu yawanci sai sun tsufa suke mutuwa saboda kullum ana mutuwa addu'a ran su ya daɗe Allah ya ja zamanin su <laughs> to ubangiji ta ala shi fi cancanta da wannan shi ba mutuwa ma kwata kwata shi wanda ya ji Allah ya ransa ya dade amma zai mutu dai a karshe zai tafi ko Allah ya ja zamanin sa a karshe zai tafi amma ubangiji ta ala har abada abada yana nan hayyun ne la ya mutu sai ta ce attahiyatu lillahi kyawawan gaisuwa sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala shi fitan cancanta da su wasalawatu salloli guda biyar ake nufi salloli guda biyar sun tabbata ga Allah salloli guda biyar da muke a za'ar la'asar magariba isha asubahi sun tabbata ga Allah ba wanda ake wa sai Allah ta'ala ba wanda ake yi wasu sai ubangiji subhanahu wata'ala wasu suka ce dukkan ibada ake nufi wasu suka ce addu'a don sallah yana zuwa da ma'anan addu'a fa salli alaihim inna salataka sakanun lahum ka musu addu'a addu'an ka nitsuwa ne a gare suka ce dukkan addu'o'i Allah ta'ala ake yi wa amma na farkon fasaran farko da ta tafi inganci salloli guda biyar sai addu'o'in masu shiga don akwai addu'o'i a cikin sallah wasayyibatu da kuma daɗaɗan kalamai alkalmatu tayyiba kalma mai daɗi kamar tauhidi kalmar la ilaha illallah kalmatun ne tayyibatun kalma mai daɗi kalmomi masu daɗi sun tabbata ga ubangiji subhanahu wata'ala ba wanda yake cewa la ila, illallah sai ubangiji ta'ala ba bauta da gaskiya sai Allah Allahu akbar Allah shine mafi girma da makamancin irin wayannan sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala wani suka tafi a tayyibat shine wata ibada da ake da fada wato da baki da harshe kamar karatun alkur'ani irin su addu'o'i da yabon Allah subhanahu wataala duk ya shiga duka Allah ta'ala ne ake yi wa shine ma'anan at-tayyibat sai ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu amincin Allah ya tabbata a gare ka ya kai wannan annabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa rahmatullahi da rahmar Allah wa barakatuhu da albarkatunsa wa barakatuhu karka ce wa barakatuhu bi fathir ra'i da bi sukuniya kai wa ra'un ɗin fata wa barakatuhu da albarkatunsa baraka ba barka ba sai dai suna da birka birka wannan ra'un yana masa sukuni birka manansa tarko irin tarkon kifi ko makamancin wannan wa barakatuhu da albarkatunsa duk su tabbata wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce assalamu alaina amincin Allah ya tabbata a gare mu wa ala ibadillahi salihina kuma ya tabbata a bisa dukkan bayin Allah salihai na gari manzon kuma ya ce idan aka yi wannan addu'an to ta samu dukkan wani bawan Allah na gari da yake fadin duniyan nan a sama ko a ƙasa haka manzala sa ce duk wanda ya faffa idza qala zalika asaba kullu abdin fi samawati wal ardi zai samu dukkan wani bawa kullu abdin salihin fi samai aw al ardi duk wani bawa na gari wanda yake sama ko ƙasa to wannan addu'a ta shafe shi a sai yana da muhimmanci ka zama bawan Allah na gari domin ka zama bawan Allah na gari duk musulman duniya gaba ɗayansu kullum zai sun maka addu'a a cikin tahiya a sallolin su kuma ba sau ɗaya ba za su maka sau biyar wata wata sallah tana da zama biyu kaga mai zama biyu wannan sau takwas kenan ga mai zama ɗaya sau ɗaya sau tara duk musulman duniya suna yi maka addu'a sau tara amincin Allah ya tabbata a gare ka Allah kubutar da kai daga dukkan wani aiki kaga abin nan bayan bawan Allah na gari ya ji daɗi to ka zo mutumin kirki don ka samu addu'a bayan Allah na gari kuma ko sun san ka ko ba su san ka ba za su maka wannan addu'a manzo Allah sama ya ce in mutum ya faɗi haka to addu'an ta shafi duk wani bawa na gari sawa'un a sama yake ko a ƙasa sai ce ashhadu an la ilaha illallah na shaida babu abun bauta da gaskiya sai Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu na shaida tabbas annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne kuma manzon Allah ne bawan Allah ne kuma Allah ne ya aiko shi wannan shine karshen tafiya wato da sahabbai abinda suke cewa suna cewa assalamu ala Allah qabla ibadihi assalamu ala jibrila assalamu ala mika'ila sai manzo Allah sai ji su sai ya ce ya kuke faɗan haka kar ku ce assalamu ala Allah fa inna Allah huwa salam wai aminci ya tabbata wa Allah subhanahu wa ta'ala kafin bayinsa ma'ana muna yi wa Allah sallama kafin mu ga bayinsa sannan muna yi wa aminci Allah ya tabbata akan jibril da mika'ilu manzo Allah ya ce ba a cewa assalamu ala Allah fa inna Allah huwa salam ba a cewa aminci Allah ya tabbata ga Allah ai Allah shine assalam din shine mai amincin gaba daya ba shi ya kubuta daga dukkan wani aji to sau nan sai ce musu to idan ɗayan ku yana sallah to ga abin da zai ce sai koya musu tafiya ya koya musu yadda ake yin tafiya a sallah ba wancan ake yi ba to da haka yace idan ɗayan ku yana sallah ya zauna to yayi ga abin da zai faɗa in ya zauna a sallah at-tahiyatu lillahi والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله wannan shine sahihan Abdullahi bin Mas'ud wanda ya ruwaito daga wajen manzala Sufyan Bukhari da Muslim suka ruwaito to sai dai akwai sahihan Abdullahi bin Abbas ita ma ta inganta hadisi ne marfu'i shi abin da yake cewa attahiyatul mubarakatu salawatu tayyibatu lillahi sai kuma assalamu alayka ayyuhan nabi wannan dutse ne duk a farko ne ake samun dan bambanci attahiyatul mubarakatu salawatu tayyibatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu zuwa karshe shi sai yace abin nan attahiyatu da da dan gaisuwa kyawan gaisuwa sun tabbata ga Allah almubarakatu masu albarka masu albarka gaisuwa sannan assalawatu da kuma sallola salla kyawawan wato ibada at-tayyibatu masu tsarki masu daɗi sun tabbata wa Allah subhanahu wata'ala shi ya ƙara da me al-mubarakat al shi ma ya inganta hadisi ne ingantacce kuma imamu shafi ma shi ya zaba a tahiya a mazhabansa yace saboda akwai karin al-mubarakat a ciki an an ƙara samun wani lafazin sannan akwai kuma tahiyan Umar wanda sai na Umar ya koya wa sahabbai akan mimbari ita ce at-tahiyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu salawatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu zuwa karshe shi kuma akwai az-zakiyatu a cikin nasa hadisi ne ingantacce amma maganar sayyidina Umar bai ce manzon Allah ya ce ku ce kaza ba shine yake koyawa sahabbai tayya akan mimbari ko ai da sahabbai duka ga yanda za ku faɗa in kun zo in tahiya ku ce attahiyatu lillahi daɗaɗan gaisuwa kyawawan gaisuwa sun tabbata ga Allah tsarka lillahi tsarkakan ibadu kan ayyuka sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala sai kuma yace wassalawatu tayyibat salloli masu tsarki ko kuma salloli da kalmomi masu tsarki sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala sai kuma sauran ya zama daidai ne da yadda sauran sahabbai suka ruwaito to wannan yi kuma ita imam malik ya zaba yace ita za a dinga yi bai ce kar a yi wancan ba amma ya fifita ta akan sauran at-tayyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu salawatu lillahi at-tayyibatu as-salawatu lillah me yasa ya zabe ta wannan duk da cewa sai na Umar ne ya faɗi wannan maganan amma hukuncin sa hukuncin me marfu'i hadisin hadisi ne mawqufun amma hukumuhu hukumur raf don sai na Umar ba yanda za a yi haka kawai ya kirkiro wani zikiri ya koya wa wani a cikin sallah bai ji daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so da haka manzon ne ya faɗi wannan kuma abin da ya sa ma mali ya ce gara a yi shi akan sauran ko ya fifita shi akan sauran yace wannan tahiyan an faɗe ta a gaban sahabbai babu wanda ya inkari ba wanda ya ce a wannan fa manzo Allah bai koyar da shi ba na farko kenan kaga yana nuna manzo Allah ya koyar da shi ne ba kuma wanda ya ce a'a ba fa shi kadai manzon Allah ya koyar ba akwai wasu tahiyoyin ba wanda ya gaya masa sai aka bar shi ya koya musu a haka akan aje ayi ta tahiyan haka suka ce da wa'incan tahiyoyin sun fi wannan da wani zai tashi ya tsaya kamar irin su sayyidina Ali ba sa barin ta kwana za su tashi sai a'a akwai wata tahiya da manzo Allah koyar kaza da kaza da kaza sai a gaya amma ba wanda ya faɗa masa saboda me abin da yake nufi wannan tahiyan tafi wa intani haka ma imam mali ya fahimta sai ce to wannan za a yi amma duk da haka mun fi karkata zuwa ga wancan tahiyan abdullahi bin mas'ud don abdullahi bin mas'ud tahiyansa bukhari da muslim sun ruwaito ta muttafaqun alaihi kuma manzon Allah ne yace mutun ya faɗa in ya zo yin tahiya ka ce kaza sai na Umar kuma shi ya koyar da ita amma hukuncin ta hukuncin me manzon Allah ya faɗa kuma ba Bukhari abin nan ba ba Bukhari da Muslim ne gaba ɗaya suka ruwaito ta ba ina fatan mun fahimta Imam Muslim ne ruwaito ta hiyan wato Abdullahi bin Abbas shi ko wannan Imam Mali ya ruwaito a muwatta da kuma wasu littafai ta Sayyidina Umar kowanne ka ɗauka yayi amma wace ta fi shine attahiyatu lillahi was salawatu was tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu ke za shi mai hitin muslim ita kawai ya kawo tare da cewa sauran ma sun inganta wasu malamai sun yi saɓani ta hiya wajibi ne ko ba wajibi ba ko da ke kar mu shiga wani abun kuma Ko wa shiga wasu suka ce ta hiya wajibi ne me yasa saboda manzala ta ya ce fa iza jalasa dukun fi salati falyakul in mutum ya zauna a sallah ya ce manzo Allah ya bada umarni sai faɗi ta gida ne suka ce wannan umurni suka ce al'amru lil wujub in manzo Allah ya umarni dole ne kai saboda falyahzaril alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim mutum ya kaffa kaffa kar ya sabawa wato umarnin manzo Allah ta sama fitina za ta same shi a duniya wato shine bata da kuma ainihin azaba a lahira to manzo Allah ya bada umarni ya ce ai tahiya saboda haka imamu shafi'i da imam ahmad da dawudu zahiri suka ce tahiya wajibi ne a sallah wajibi ne saboda zahirin wannan hadisin amma imam malik da abu hanifa suka ce sunna ne wato ba wajibi ba ne dalilin su shine mazala ta sama ya bar tahiya a sallah sai sujjadan rakkanwa inda wajibi ne kuma sai an sai an rama shi kafin ayi sujjadan rakkanwa ne mazala ya bar zaman tsakiya kuma sai sai sujjada kanuwa kawai kabji ko ji to kaga wannan shi yake nuna ba wajibi bane don duk abubuwan da za a zano maka a ce in ka bar su sajada kabla salami ko sajada ba'da salami zai zama ba wajibi bane sunna ne in kuma wajibi ne to sai ka misali yanzu ka bar raka'a daya a sallah ba za ka yi sujadan kabji kawai shikenan ka tashi ka tayi ba sallan ka raka'a kula sai ka kawo wannan raka'an sannan ka yi me sannan ka yi sujadan ko ka bar sujada a sallah sai ka maimaita raka'an ko ka kawo sujjadan in lokacin in sujjadan abu ne in raka'an bata gama cika ba ka zo ka mike ne aka tina maka sai ka kawo sujjadan sannan daga ba sai kai me sai kai ba'adi in dai farilla ka bari sai ka rama shi kafin kai sujjada rabbanu to sai aka samu mazala kuma ya bar tahiya kuma ya sujjada rabbanu suka ce wannan dalili ne da yake nuna cewa sujjada rabbanu ba ne ba ba wajibi In da wajibi ne ba zai sujjada rabbanu sai an da an maimaita wannan zaman kafin a yi sujjadan rabbanu din kafin a yi sai an biya kuma ba a biya ba sadaka kenan umarnin manzala ta sama yana zama wajibi in ba samu dalilin da ya nuna cewa ba bane suka ce to an samu shine ya bar tahiyan sannan kuma ya yayi sujjada rafkan ma bai rama tahiyan ba inda wajibi ne da sai an rama wannan insha Allah shi zai fi inganci cewa ba wajibi bane tahiya amma kar ka bar tahiya a sallah alhamdulillah ma dai ba a barin tahiya in ba a ba kai kai ta yanka don ka fita daga sabani kuma ka samu lada na aiki da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi amma in mutum ya bar tayyan kuma zai sujada da ma ne ba za a ce ya zai rama ta ba kamar da ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na gaba as-salatu ala ba nabi ba'da tashahhud wato idan kai ta ya kuma ana bukatan ka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati to ga yanda salatin yake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 sallallahu alaihi wasallam wanda Imam al-Bukhari ne ya ruwaito shi wacce ta yi Bukhari da Muslim kamar yadda muka faɗa wannan salatin Imam al-Bukhari ya ruwaito daga hadisin Kabu bin Ujrah suka ce sun tambayi manzon Allah ta sama ya ake masa salati ne ya ake masa salati suka ce don Allah ta'ala ya sanar da su yadda ake yi wa manzon Allah ta sama sallama to amma ya ake masa salati ba su sani bai koya musu Qur'ani ne yace إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Allah ina yau manzo Allah salati mala'iku suna masa ya kodan da kai imani ku yi wa manzon Allah sallallahu alaihi salati sai suka ce to Allah ya koya mana yadda zamu maka sallama to amma salati kuma ya zamu maka mu ba mu sani ba ka gaya mana to a ina ne Allah ya koya musu yadda ake sallama a ina ne in ka duba Qur'ani daga bakar annasi ba za ka samu wannan ba inda aka ce ga in za a manzon Allah sallama ga inda za a ce ba faɗa ba abin da suke nufi a anan shine manzon Allah ta sama ya koya musu yadda ake yin masa sallama a tahiya shine assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatu. kenan Allah ne ya koya musu a bisa harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha duk abin da manzon Allah ya faɗa wahayi ne daga Allah ta'ala kaga Allah ne ya koya musu amma a bisa harshen manzon Allah sallallahu alaihi to amma salati kuma ba a gaya musu ya dasu ba wannan ko shi yake nuna salatin da suka tambaya a koya musu na sallah ne na tahiya wanda ake bayan tahiya a cikin sallah shi yasa a cikin sallah baka da wani salatin da zaka yi sai salati ibrahimi wanda manzala sama ya koyar amma in a wajen sallah ne zaka yi cewa Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim kuma salatin ka yayi don ya dace da sallu alaihi wa sallimu taslima ba mai inkarin wannan salatin ya yi haka sahabbai suke yi haka tabi'ai haka tabi'u tabi'ina za a ce sallallahu alaihi wa sallam ko babu hadisi a kansa saboda ya dace da sallu alaihi wa sallimu taslim an samu salatin an samu taslimi amma in a cikin tahiya ne a sallah bayan tahiya to sai ka ɗauki wannan manzala sama ya koya wa al'ummarsa shine wannan salati guda biyu da zamu karanta da makamantansu to da haka sai ya koya musu yace musu idan kuka zo yin sallah to faƙulu ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid to da wannan irin wannan salatin shi ake a sallah kar kai wani sa fassarar salatin shine Allahumma salli ala Muhammadin ya Allah kai dadin daukaka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam as-salatu min Allah shine at-tashrifu was-sana'u 'ala al-mala'i al-a'la Allah ya daukaka manzon Allah ya yabe shi a jama'a a gaban jama'a madaukaka sune mala'iku to shine an masa salati a daukaka darajarsa Allahumma salli ala Muhammadin ya Allah kai dadin daraja da daukaka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ala ali Muhammadin da kuma alayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alayensa ana nufin ainihin iyalan gidansa wato ‘ya'yansa, jikokinsa, da ‘yan uwansa musulmi, banu Abdulmuttalib da banu Hashim da matansa duk sun shiga cikin alayen annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Wasu malayin kuwa suka ce, a duka mabiyansa gaba ɗaya musulmi sun shiga, in an ce Ali Muhammadin, to duk musulmi gaba ɗaya sun shiga. Wani ce alun nabi kuma asba'u millatihi min al-ahadimi was-sudani wal-arabi. لو yakum aduhu illa akaribahu أقاربه musalli المصلي على الطاق أبي alayensa su ne masu bin addininsa sawa'un larabawa ne ko bebayi wanda ba larabawa ba farare ne ko baƙaƙe dukkaninsu sun shiga cikin alayen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka inda za a ce wai iya iyalensa ne in kai salati to ai abu lahab ya shiga abu lahab kuma baya bin addinin manzon allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka an ce ali muhammad ana nufin yan uwansa wanda yake na jini ko kuma mabiya addininsa sai ce kama sallaita ala Ibrahim kamar yadda kai daɗin wato kai ɗaukaka wa Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam wa ala ali Muhammad kuma kamar yadda kai ɗaukaka wa alayen Annabi Ibrahim kama sallaita ala Ibrahim kamar yadda kai salati wa Annabi Ibrahim ma'ana ka ɗaukaka darajansa wa ala ali Ibrahim kamar yadda ka ɗaukaka darajan abun nan alayen Annabi Ibrahim yanzu wannan tajbihi biyu kenan ya Allah ka ɗaukaka darajar manzala sa sallama shine salli ala muhammadin sai zama kama sallaita ala ibrahim kamar yadda ka ɗaukaka darajar annabi ibrahim shine kakan annabawa sannan wa ali muhammadin ka kai daraja ga alayen annabi muhammad shi kuma sai ya zama kama sallaita ala ali ibrahim shine ma'anan wa ala ali ibrahim kamar yadda ka ɗaukaka darajar alayen annabi ibrahim alaihi salatu wassalam wato ainihin mutanensa abin nan yan uwansa 'ya'yansa, dukkanin su annabawa ne da jikokinsa yace innaka hamidun tabbas ubangiji ta ala kai abun yabo ne majidun kuma mai girma mana abun girmamawa hamidun mahmud majidun mumajjad hamidun kai abun yabo ne fa'ilun ne bi ma'anar maf'ul majidun kuma kai abun girmamawa ne shi ma fa'il bi mana maf'ul Allahumma barik ala Muhammadin ya Allah ka wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam albarka ka yawaita alkhairansa wa ala ali Muhammad ka wa alayensa albarka ka yawaita alkhairansa kama barakta ala Ibrahim kamar yadda kai wa annabi Ibrahim albarka wa ala ali Ibrahim kuma kai wa alayen annabi Ibrahim albarka innaka hamidun kai abun yabo ne majidun kuma abun girmamawa wannan shine salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wato annabi Muhammad ya koyar da shi, riwayan Bukhari da kansa ya koyar da irin wannan salati. Sai salati na gaba, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyatihi kama barakta ala ali Ibrahim ka Hamidum Majid. Wannan hadisin kuma hadisin Abi Humaydi Sha'idi wanda Bukhari da Muslim ne suka ruwaito shi manzo Allah ta sallama abin Abu Abu Humayr yake sahabbai suka ce ya Rasulullahi kaifa nusalli alayka ya Rasulullahi ya zamu yi maka salati sai Manzala ya yake kulu ku ce sai ya koya musu wannan salatin اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على مح... كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك عميد مجيد fassaran shi ne Allahumma salli ala Muhammadin ya Allah kai salati wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka masa salati ka ɗaukaka darajansa wa ala azwajihi kuma ka ɗaukaka darajan matayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa zurriyati da zuriyansa ƴaƴansa da jikokinsa kama sallaita ala ala ali Ibrahim kamar yanda kai wa alayen annabi Ibrahim salati ka ɗaukaka darajansu wa bari ala Muhammadin ka yi albarka wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi ka yi albarka wa matansa wa zurriyatihi da zuriyansa 'ya'yansa da jikokinsa kama barakta ala Ibrahim kamar yadda kai wa annabi Ibrahim alayin annabi Ibrahim albarka innaka hamidun majid kai abun yabo ne kuma abun girmamawa akwai matsaloli biyu matsala ta farko shine an ce a can an ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad aka ce kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim nan kuma sai aka ce kama sallaita ala ali Ibrahim ba a ce ala Ibrahim Ibn Qayyim ya kawo wannan iskalin a cikin Jilawul Afham fi salatu wa salami ala khairil anam wato idan muka ce Allah yau manzon Allah salati ya ɗaukaka darajarsa kamar yadda ya ɗaukaka darajar annabi Ibrahim ba iskali ai amma ce Allah ya ɗaukaka darajar manzala kamar yadda ya ɗaukaka darajar halayen annabi Ibrahim to kuma halayen annabi Ibrahim ba su kai manzon Allah daraja me me abin nan sai haka ya zama akwai iskali da ya kamata a kawo ala Ibrahim sannan a ce ali Ibrahim ali Ibrahim sai ya zama a ɗaukaka darajar halayen annabi Muhammadu kuma yadda aka ɗaukaka darajar halayen annabi Ibrahim alayhi salatu wasalam sai ce abin da ake nufi a nan ali Ibrahim annabi Ibrahim ɗin da kuma alayensa gaba ɗaya sun shiga saboda haka kama sallaita ala ibrahim ala al ibrahim kamar yanda ka yi salati wa annabi ibrahim da alayensa haka nan ma kama barakta ala ali ibrahim kamar yadda kai wa annabi ibrahim albarka da alayen annabi ibrahim kai wa manzo Allah albarka da alayensa da iyalensa ina fatan mun fahimci wannan saboda in an ce ali fulan fulano din ne yake fara shiga shi wani din kamar yanzu idan ka dauki wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وهاق بآل فرعون سوء العذاب ممونا عذاب يا كيوي آل آل آل فرعون آل فرعون يا جنبي إلى آل فرعون فرعون دشيدا جماعة سقبادة سو ذاك mummunar azaba ta kewaye fir'auna da jama'arsa amma ba a ce wa haqa bi fir'auna wa alihi su'ul azab ta ka ce wa haqa bi ali fir'auna su'ul sau saboda haka fir'aunan ya shiga jama'a san ma sun shiga Ɗan ka ce ali fulan to hadda shi din ali wane to hadda shi din ya shiga sai yan uwansa kuma su biyo baya ko jama'arsa su biyo baya saboda haka ana nufin annabi ibrahim din da shi da alayensa gaba daya matsala ta biyu shine shin salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne a tahiya a sallah bayan ka yi wajibi ne ka yi wa manzala ta sama salati domin wa Allah ko koyar da shi a ƙarshen tahiyya za zaka yi jumhurul ulama ko jama'atul fuqaha mafi yawan malamai suka ce ba wajibi bane sai imamu shafi'i shi kadai sai ce wajibi me yasa ya zama wajibi yace ai a wannan hadisin mazala ta sama ya ce kulu ku ce hadisin kawo bin hujja kulu ku ce wannan kuma kaga umarni ne ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali muhammad kaga ku faɗa din nan umarni suka ce umarni wajibi ne umarni yana nuna wajibi sai dai an samu dalilin da ya nuna ba wajibin ba ne sai a ɗauke shi a mustahabi al-khattabi a cikin ma'alimu sunan yace yana daga cikin dalilin da suke nuna salatin manzala sama ba wajibi bane a tahiyya saboda da ya faɗi tahiyyan bayan an kammala tahiyyan sai yace sun mai tahayyar min addu'a ajabahu in kai ta ya sai ka zaɓi addu'an da ta yi maka sai Ya ce to ya riba tsakanin addu'an da salati ai tahiyyan da salati da addu'a inda addu'an wajibi ne da sai a ce sannan ka yi salatin manzon Allah bayan ta tahiyya sai ba faɗa ba sai aka ce za ka iya bayan salatin sai yi addu'a in kai addu'an ka sai ka tashi ka tafi kenan kaga ko baka yi salati ba sannan ka tayi wannan shi zai fi inganci insha Allah in kai ta tahiyya ko baka yi salati ba sannan ka tayi amma abun da ka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati in shi kenan ka fita daga sabani sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kai akwai lada da yawa na fata mun fahimta sai addu'a ba da tashahhud al-akhir qabla salam sai addu'o'i da ake yi bayan an yi tahiyan karshe kafin a sallare kafin a sallare addu'o'i suna da yawa daga ciki addu'a ta farko ita ce wato kafin a sallame shi na ke cewa duburar sala amma duburu sala yana ɗaukar ma'anoni da yawa za mu karanta kowane hadisi. duburu sala yana zuwa da ma'anan aqiba sala karshen sallah yana zuwa da ma'anan ba'da sala bayan sallah yasa wasu addu'o'in sai ka ji an ce duburu sala kuma sai a ce maka kafin a yi sallama za a yi wasu kuma duburu sala ne aka ce sai a ce kuma bayan sallama ne ba za ka kai gaggawan fassara duburu sala ka ce bayan sallama bayan sallah a karshen sallah ko bayan sallah Gwargwadon yadda hadisi ya nuna addu'a ta farko Allahumma inni a'udhu bika min al qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min sharri fitnatil masihid dajjal wannan hadisin Abu Huraira wanda kuma Imam Bukhari da Muslim suka ruwaito shi ingantaccen hadisi manzala ta suma yace idza tashahhada adukum falyasta'iz billahi min arba'in yaqulu idan mutum ita hiya ne mi tsari tsarin Allah ta'ala daga abubuwa guda hudu sai ya ce to sai karantar da wannan addu'a addu'an kuma ga fassarar ta nan Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr ya Allah ina neman tsarinka min azabil qabr daga azaban kabari Allah ka kare ni daga azaban kabari wa min azabi jahannam Allah ina neman tsarinka daga azabar wutan jahannama Allah ka kare mu daga azabar wutan jahannama wa min fitnatil mahaya ya Allah ina neman tsarinka daga fitinar rayuwa fitinar rayuwa shine ka rayu babu addini ma'ana ka rayu addinin ka bai da kyau kana da mummunar aƙida kana shirka ko kana bidiyoyi ko kana sabon Allah ko kuma ka kasa yin ibada wasu abubuwa su zo su hana ka bautan Allah subhanahu wataala saboda neman abinci ka shagala da neman duniya har ba ka iya bautan Allah subhanahu wataala to wannan shine fitinar rayuwa babbar fitina kenan fitinar rayuwa don duk wata fitina a duniya in tabbar maka addinin ka to mai sauki ne amma in ta taba addinin ka to babu fitinan da ta fita yasa ka nemi tsari daga fitinan rayuwa wanda za ta hana ka yin addini wani yace idza afqati dunya ala almar'i dinahu fama fatahu minha falaysa bi dha'ibi in duniya ta bar maka addinin ka to duk abin da ya kubuce maka ba zai cutar da kai ba amma in ta taba addinin ka to ka haɗu da fitina to ka nemi tsari daga fitinan rayuwa fitinan duniya ka rayu ba addini baka damu da addinin ka ba ko oho wannan ita ce babbar fitina wal mamati da kuma fitinan mutuwa fitinan mutuwa shine mutum ya mummunan cikawa ta zama bai cika da imani ba wannan ba fitinan da tafi wani. fitinan mutuwa azaban kabari ita ma fitinan mutuwa ne azaban kabari fitinan mutuwa tambayan munkar da nakir zo su tambaye ka man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka wannan ma fitina ne karami Allah ka roki Allah ta'ala ya tsare ka karma a maka tambayan kabarin kwata kwata in kuma Allah ya jarrabe ka ya baka ikon ba da amsa waye ubangijinka wa kake bauta a duniya waye malicinka menene addininka wane ne annabinka wannan tambayar za maka so a kabari amma akwai wanda ba a yi wasu to ka nemi Allah ta'ala tsare ka daga wannan fitinan in kuma an fitine ka ka iya ba da amsa wa min sharri fitnatil masih dajjal ya Allah ina neman tsarin ka daga sharrin fitinan masihu dajjal shine dajjal sharru ghaibin yuntazar mafi sharrin wanda ba nan da ake jira shine dujjal a ƙarshen duniya zai dawwama abin nan zai bayyana idan ya bayyana kuma ya ce shi Allah ne ya dinga ɓadda jama'a ya sa sama ta yi ruwa ya sa ƙasa ta yi dinga tsirrai ya ta da mace sai ce ka nuna masa wani kakanka wanda ya shekara dubu da mutuwa ka je ka nuna kawarinsa sai ce ya tashi sai ya tashi ko babanka sai ya tashi sai ka ganshi a yanda yake duk fitina ne jarrabawa ne to idan ba ka da imani sosai baka rike addinin ka ba ko ba ka san aqida ba sai ka je ka yi ta cewa shine Allah ka zai zo da ido daya manzo ya ce to ku sani ubangijin ku ba mai ido daya bane in wani mai ido daya zo ya ce shine Allah kar ku yarda Allah ba mai ido daya bane da haka mutum ya rike addinin sa gangam babun nan fitinan juddal fitina ce mai girma a kwana arba'in zai zagaye duniya yana fadda mutane yana da aljanna da wuta in ka amsa masa kai da shi Shi ne ainihin Allah sai sa ka jannan in ka ki kuma ya saka ka a wuta manzo Allah sai ya ce kai yadda ka shiga wutan in ka same ta zaka in ka shiga zaka samu ruwa ne mai sanyi karya yake ba wuta bane to ka nemi tsari daga fitina dujjar Allah ya sa kafin ya bayyana duk mu mutu mu bar duniya ba ya fi sauki ba ba kama da fiye ba bare kai tunani zaka haye ko ba zaka haye ba kafin ya bayyana ka bar duniya kawai shikenan to mutum ya nemi tsari daga wa'annan abubuwa guda hudu na dujjar alamun tashiyar kyama ne kuma a ƙarshen duniya zai dawwama wannan hadisi ingantacce ne bukari da muslim suka ruwaito wannan hadisi to addu'o'in suna da yawa kuma lokaci yayi mu tsaya anan to za mu tsaya akan mun karanta addu'a ɗaya ne kawai sai mun zo an sha Allahu gobe kuma in Allah kai mu za mu ci gaba da karanta sauran addu'o'in da kuma addu'o'in da suke gaba za mu tsaya a nan wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabi karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh أعوذ billahi من shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الرحيم tambaya na farko <clears throat> yana tambaya ne Shin malam menene shin malam idan ana wa huduba na farko ranar juma'a shin wai malam ya kamata menene ya kamata mutu wanne ne fi inganci mutum ya yi mutum ya dinga nafila ne ko karatun Kur'ani ko kuma mutum ya saurara ya saurara bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi yayi shine ya saurari khutuba wajibi ne haramun ne in ana khutuba kana nafila haramun ne sai dai a lokacin mutum ya shigo masallaci kafin ya zauna zai iya nan ma mazala sama yace takaita ka amma ana khutuba kana kana nafila wani nafila kuma ko ana hudu ba kana karatu alqur'ani baya halatta فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون تاسو كاكن خطبة in ana kutuba ku saurara ku shiru don ku samu ramar Allah ta'ala umumin ayan ne nuna ya shigar da maganan Qur'ani ana karantar da Al-Qur'ani a saurara amma asalin ayan ta sauka kan kutuba ne kutubar juma'a saboda in ana karan ba abinda zaka yi sai sauraro ba za ka yi nafila ba ba za ka yi karatun ƙur'ani ba ba za ka yi wuridi ba ba wani zikirin da za ka yi kuma ya kare ai in kana son kai ka zo kafin liman ya zo a fara kudu ba sai ka yi to da ka sauraron kudu ba kawai za ka yi na fi sai dai in a lokacin ka shigo masallaci kan ka zauna sai ka yi amma kana zaune a masallaci kai ta nafila wannan baya halatta gaskiyan cewa sunan manzala sallallahu alaihi wasallam ya rasu wurin tayya din nan maimakon mutum ya ce assalamu alaika sai dai mutum ya ce assalamu ala nabi ba zai ce alaika din ba wai wuri wuridin ko a sirrance ko a sirrance ba za ka yi ba ai ma ji Allah li rajulin min qalbayni fi jawfi zuciyanka kwaya ɗaya ne rabi tana za ka kasa ta biyu ne rabi wuri wuridi rabi sauraron kudu ba kuma zuwa ce suna tafiya daidai ba zai yi ba ko a sirrance ba za ka yi ba kamar yadda hankalin ka zuwa ga kudu ban kawai yace magana ta ya assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh sunan manzon Allah ya rasu ba za yi assalamu ala nabi ba haka wani daga cikin sahabbai ya fahimta yace sunan manzo Allah ya rasu sai muka kama cewa assalamu ala nabi amma wannan sauran sabai ba haka suke ba kuma mafi yawan magabata ba su tafi akan wannan ba so da haka yanda manzon Allah nan ya koyar haka za ba shine yace to in na rasu kuma ku ce kaza ba inda haka ne ba za a canja da sai manzo Allah ya ce in na rasu ku dinga cewa assalamu ala nabi amma bai faɗa ba saboda shi yasa duk malamai magabata galibi a yanda ta nan ta zo a hadisi yanda manzo Allah ya koyar haka suke kawo ta duk da cewa wasu daga cikin sabai ko wani daga cikin sabai ya fahimci za a iya canjawa maimakon assalamu alaikum aminci Allah ya tabbata a gare ka tun da ya rasu sai a ce assalamu ala nabi aminci Allah ya tabbata ga manzo Allah wannan ijtihadi ne na wannan sahabi amma abin da ya tabbata a hadisi ingantacce shine assalamu alaika ayyuhan nabi kuma a kansa malamai maka ba ta suke galibi a kansa suke kuma a kansa za a tafi in ka ce to ai ya rasu ya zaka ce assalamu alayka aminci Allah ya tabbata a gare ka kaman kana magana da shi sai a ce hadisi ya inganta manzala kama ya ce ma min ahadin yusallimu alayya illa radda Allahu alayya ruhi hatta arudda alayhi salam ba wanda zai min salama ba sai Allah ya mayar min da raina na mayar masa da sallama me yasa in ka je kabarin sa zaka ce assalamu alayka kuma ya rasu saboda zai jika ya baka amsa akai tabbata a sunna saboda haka za a tafi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh wanda manzon Allah ya koya na ce mana idan aka idar da sallah ban samu jami'i ba sai ne sallata ni kadai ina idarwa kuma sai na ga wasu za su tsaye da jami'i shin ya halatta in bi su sakamakon rashin samun jami'i da ban yi ba da na yi za ka iya bin su ba wajibi ba ne amma za ka bi su ka bi su ka ƙara samun lada sai ka ba wa Allah zaɓi ya zaɓa maka ɗaya daga cikin wayannan sallolin wanda ka fi wani yoni ya zo ya yi sallah kuma zala sun haina sallah wasu mutum biyu sai suka zo suka zauna a amina ne cikin nan sai da aka gama sallama sai manzala sun haina ah ya muna sallah kuna zaune alastu ma bi musulmai ne ku ba musulmai bane muna sallah kuna zaune sai suka ce ai sallai na fi rihalna mu yi sallah a can masaukin mu ne manzon sama ya ce idan kuka yi sallah a masaukin ku sai kuka samu mutane suna sallah ku bi su ku sake yin wannan sallah amma ana sallah kana zaune kaman ba musulmi ba sai ka sake isdi baban in ko ba ka sake ba ka bar wurin ka tafi ka bar wajen to amma wannan ba asalin jam'i ba ne kamar yadda tambayar ka ta nuna kenan in asalin jam'i ne ya fi muni ana jam'i a masallaci kai ga jayani na riga na sallah na kazo kazo ka zauna amma in misali an yi jam'i an sallame za ka samu wani yana wurin so yana nafila sai ka zo ana jam'i a gefe to wannan bayi da matsala don baka je ka je wannan wannan jam'i ba in ka kuma babu laifi ya zo a hadisi wasu malamai sun za a fashi manzo abin nan sai na Abubakar yi sallah tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wani yazo zai sallah shi kadai manzo Allah ya ce wa zai masa sadaka manzo Allah man alladhi yatasaddaq ala hadha wa dai je ya bi shi sallah ya samu ladan jami sai na Abubakar ya ce ni ne sai je bi shi sallah dan mutum ya samu ladan jami shi ma sai na Abubakar ya samu ladan amma wasu malayan sun ce da'ifi ne ala ayi halin in ka bi shi baka yi laifi ba tunda baka samu jami'i ba yanzu ka samu jami'i na'am mutum ne ya rasu kuma ana bin sa azumi wai shin yan uwansa za su masa wannan azumi Nasi ne na hadisi man mata fa alaihi mun sama anhu waliyuhu duk wanda ya rasu ana bin sa azumi dan uwansa ya rama masa azumi mustahabi ne ba ji wani. amma Maliki ya suka ce ba za rama masa ba don bai yi niyya ba kama tun da hadisi ya tabbatar za a iya rama masa ana bin sa bashi fadilul lahi a hako an yi kuza maza ya ce bashin Allah ya fi cancanta a biya to da haka ƴan uwansa in sun biya masa yana da kyau za a bashi ladan in ba su biya ba kuma tun da bai bayi da lafiya ne bai yi ba kuma bai samu ikon ya biya ba har ya rasu Allah ta'ala bai zai kama shi da laifin wannan azumin ba wannan yake cewa malam wannan aya da ta sauka a cikin suratu tauba inda Allah yake cewa idan suka warware alƙawarin da suka yi sai Allah yake cewa ku yaki shugabannin kafirai wa inna kasu ba ba'da adim qatil aymatul kufri innam la aymana lahum la'allam yashadun to wannan aya din malam shin wannan aya kan inji ne tambaye yake cewa ta sauka ne a kan kafiran makka idan kuma a kansu ne ai ayan ta sauka ne bayan an riga an yi fatahu makka to in kuma ba kansu ba ne, wannan yana nufin cewa ayan za ta aiki nan gaba ne za ta aiki wato akan wasu ne nan gaba to bari baka ka'ida gaba daya sawa'un qur'ani ne ko hadisi wanda sai kai aiki da shi ka huta da duk wayannan tambayoyin shine al'ibratu bi umumi lafzi la bi khususi sabab ka'ida ne da malamin tafsiri suka yi ijma'i suka yi ittifaqi akan sa da kuma malamin fiqh al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sabab idan aka ce wannan ayan ga sababun nuzul dinta wannan hadisin ga sababul wurud ga abun da yasa aka faɗi aka saukar da qur'anin nan ko sura ko aya ga dalilin da yasa hadisin nan aka faɗe shi to kai kar ka duba sababin ka duba lafuzan yana ba da ma'anan abun ya shafi kowa da kowa in ka duba to sai ka ɗauki ma'anar kawai al'ibratu bi umumin abin abinda ake lura umumin lafazin lafi kusurci sabon ba wai keɓantaccen sababin saukar ayan ko kuma suran ko kuma kawo hadisin ba ka wa a a'immatal kufur ku yaƙi shugabannin kafurai har duniya ta tashi wannan ayan tana amfani har duniya ta tashi sai dai jihadi ne bai cika sharudansa ba saboda haka ba ka yaushe ta sauka a akan wa ta sauka akan me kawai za ta yi aiki ne tana nan tana aiki ina fatan mun fahimta saboda haka wannan ba wannan ayan ba kowace aya ka dabbaka wannan ka'idan da na baka na wannan yake ce malam tsakanin kabli da badi wanne ne ake mata tahiyya wanne ne ba a yin tahiyya sannan kuma idan mutum ya zo wurin kabbara din ya yi kamata mutum ya yi kabbara in mutum zai badi din kabbara inda ake kabbaran sallah haka za ka daga hannunka Allahu akbar sai kai in ba a ji ne domin kaman ka fita daga sallah ne zaka sake shiga in qabli ne kuma ka tafi kawai kai kabbaran ka ka tafi za a yi tahiya ko ba za a yi ba wannan malamai sun yi sabani akan wannan akwai hadisin da ba za a yi tahiya ba shine galibin hadisai da suka zo cewa mazala ta sama yayi rafkanuwa a sallah galibin su ba su faɗi yayi tahiya ba kawai in ya sujada biyu sai a ce sun masallama sai sallame sai aka samu hadisi guda ɗaya wanda ya nuna mazala sama yayi sallama kuma hadisi ne ingantacce imam muslim ya ruwaito shi to suka ce wannan hadisin shazi ne ya yi tahiya me ke faɗa ne ya yi tahiya hmm. ina fata bai ne. ya yi tahiya sai wani hadisi ya nuna manzala sama ya yi tahiya kafin ya sallame hadisi ingantacce hadisin muslim so suka ce wannan hadisin shazi ne ya saba wa sauran ruwaya din ba za a aiki da shi ba saboda haka ba a yin tahiya kwata kwata wasu kuma suka ce a tunda da ya inganta za a iya jam'i aljamu aula min at tarjih ka haɗa hadisan duka biyu shi ya fi akan karin jari da ɗaya ba yi aiki da ɗayan ba yi aiki da su duka biyu sai a ce wata ran manzo Allah ya yayi sallah yayi sujjadan rafkanuwa kabli ko ba'adi sai yayi tahiya kan ya sallame wata ran kuma sai ko galibin lokutansa kuma sai ya zama baya yin tahiyan sallamewa yake sai ya zama duk wanda kai ɗaya ne idan ka sallame ba yi tahiya ba kablin ka yayi ba'din ka yayi in kuma kai tahiyan nan ma kana da hujja ba yi laifi ba kablin da ba'din ka sun yi amma malikiya su suka ce kabli ji suka karfafa a yi tahiya kabli kuma suka ce ko kai tahiya ko kar kai duk daya ga kana da zaɓi amma ji suka karfafa lalle lalle a yi mai a yi tahiya to da kablin da ba'adin in ba kai tahiya ba su jada rafkanuwan ya yi in kai kuma ba za a ce kai kuskure ba saboda akwai hadisi ingantacce zai zo da wannan na. mai tambaya kan hudu ba din nan da yake cewa wanda yake tambaya kan idan ana kutuba ranar juma'a cewa wai wanne ne kamata ya yi to eh, tambayan ne ya gyara ba hudu ba yake nufi ba wazi da yake kafin hudu ba ne to shi ne yake maganan wanne ne kamata mutum ya yi azkar ya kamata ya mutum ya dinga yi ko na filfili ko karatun alkur'ani to wazin idan dai yana da amfani akwai karuwa a ciki don ka gyara addinin ka to ni na ganin ka saurari wa'azin yafi saboda mai saboda wannan abu ne da zai amfane ka a addinin ka gaba daya nafu ne muta'addi ya amfane ka har ya amfani wani ma amma zikirin ka ko karatun qur'anin ka kai kadai yake me yake amfana amma idan wa'azin karatun qur'ani kan bazan ce a dinga yi ana daga murya wani yana magana ba wannan baya kamata amma in wa'azin ka fahimci cewa kaman ba wani ne mai wani ne yake cirmensa ba wani wa'azi ne na a zo a gani ba ko ba wata fa'ida ba ba gyara mutane ke addinin su ko aqidan su ba wala za ka iya ci gaba da zikirin ka kawai a sirrance don kar ai bawan bawan baka faru fa'ida a wa'azin ba kuma ka bar ainihin zikirin ka da kake amma in yin wa'azi ne mai amfani to ko shakka babu sauraron wa'azin zai fi akan ka ci gaba da yin zikiri sai ka zo kai zikirin ka kafin mai wa'azin ya zo na'am mai tambaya ne yake cewa malam da Allah ina so a taimake ni da fassarar waɗannan sunaye don nima ina so in sanya wa 'ya'yana amma ina so san ma'anin su kafin na saka sunayen su ne akwai shuraiha akwai umaima akwai nubaila akwai unaisa akwai wani malami ya ce masa alkazi shirai ya shahara a zamanin sayyidina ali kusan ba alkalin da ya fi shi shahara sunansa shurai namiji ne mace sai a ce ha. asalinsa daga asharhu ne aka mar taskiri ma'anansa albayan kamar ka ce bayani ko mai bayani shine ma'anan shurai ko kuma ainihin ha. umaima kuma tasgiri ne na um al'ummu uwa in ka ce ummu uwa in ka ce umaima wato kayi tasgirin sunan kaman ka bara a ce yar uwa ba wato a kankanta uwa ba sai dai akwai tasgiri na ta'azimi kaman ka girmama uwar ne amma a yanda sigan ta nuna kaman kankantawa ne don su iyayen aka yi tasgiri kaman abati ya abati tasgiri ne amma ba ya dan babana ba ya babana mai girma da haka umaima kuma mahaifiya mai girma ake nufi amma zahirin yadda lugan za ta nuna maka kaman karamar uwa ake nufi kuma ba haka bane laraba suna yin tasgiri don su girmama abu ko su tausayawa abu ba wai don su kankanta shi ko su walakanta shi kawai ba sai kuma nubaila nubaila kuma wato daga nabil ne nabila in ka ce nabil sharif madaukaki nabila madaukaki an ka ce nubaila kai tasgirin sa ka dan kankanta shi haka me dan daukaka me dan daukaka mana bai daukaka amma kai tasgirin sa kamar yadda larabawa suke yi unaisa kuma wato tasgiri ne shi ma na anisa asalin sa anis anis shine wanda ake ɗebikewa da shi an ɗauko shi daga al'uns wanda ake ɗebikewa da shi ana ce masa anis mace kuma sai a ce anisa to za ka iya tasgirinsa ka kankanta shi ka ce unaisa wacce ake ɗan ɗebikewa da ita shine ma'anan unaisa wannan shine ma'anan wayannan sunaye wannan ba wani yake cewa don Allah al'umma ku taimake ni da addu'a wallahi kullu shaidan yana zuwa yana sanya min sha'awan yin zina sannan kuma wani ba Allah ya rubuto ya ce a taimake su da addu'a za su fara jarrabawa Allah kare ka daga sharri shaidan Allah kare ka da zina kuma kai ya kokarin ka inda ka kare kanka kai ma ka daina tunani da kallace kallace in shaidan ka ba tunanin ka ture shi ka nemi tsari daga ainihin shaidan din kana da a'udhu billahi minash shaitanir rajim sannan masu jaraba Allah ya taimake su Allah ya ba su nasara kuma su dage da karatu duk addu'a da za a yi in baka karanta ba ba za ka ci jarabawa don kai ba annabi bane ba za a maka wahayi ba annabin Allah sai amar wahayi a bashi amsa amma kai ba inda za a maka wahayi dole sai ka karanta za ka karanta sosai ka dandaka ka sake maimaitawa kana addu'a in kai kokari sai Allah ta'ala ya taimake ka kuma sai ka haye jarabawa ubangiji ta'ala ya taimake mu sai gobe insha Allah za mu ci gaba da karatun ma inda muka tsaya